بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعز الإسلام بإرسال سيد الأنام ورفع شأن المسلمين وتوجهم بتاج النصر والظفر والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله نصر نبيه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ودعاته قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون كم نشتاق إلى رؤية وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأغر وكم نحن إلى سماء صوته العذب الأحر وكم نرجو أن نلمس كفه النبي الأطهر وكم نتوق إلى أن نشم منه رائحة المسك الأصفر ولقد صدق صلى الله عليه وسلم حين قال وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله ومالي متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لن تلد النساء شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الآنام والفضل ما شهدت به الآداء إنه رسول الله تعالى إلى الخلق أجمعين وخليل رب العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين فمنزلته قد بلغت أنان السماء ونزل فيه من رب الأولى المدح والثناء حتى قال فيه سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم قد جاءت البشارة به في الكتب السماوية المتقدمة وبين الله تعالى أن ذلك مكتوب في التوراة والإنجيل وأخبر سبحانه عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أعمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وأخرج البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بباب صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفته به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وهو كما قال عز وجل وهو كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فكر وأول من ينشق من تنشق عليه الأرض وأول من ينشق عنه القبر وأول شافئ وأول مشفى أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عباد الله وأما خلقه صلى الله عليه وسلم فهو العجب الأجاب الذي يأخذ بالعقول والألباب يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه وتقول عائشة رضي الله عنها وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن, إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها متفق عليه وتأملوا في هذا الخلق الرفيع الذي أخيه خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي أف قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا متفق عليه ولقد كان صلى الله عليه وسلم غاية في التواضع وأن أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي حاجة فقال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك فجلست فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتها أخرجه أبو داد وكان يركب الحمار ويرجف عليه ويعلق أصابعه ويأكل على الأرض وينام عليها وكان صلى الله عليه وسلم حق النبي الرحمة وكان صلى الله عليه وسلم حق النبي الرحمة كما وصفه رب العزة جل جلاله بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله عدوا على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بئست رحمة أيها المسلمون فما واجبنا تجاه هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أولا أن نؤمن به ونصدقه في كل ما يقول وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع قبله وأن كتابه وهو القرآن الكريم شاهد على الكتب كلها وحاكم عليها قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وثانيا وثالثا أن نحبه ونوقره ومقتضى ذلك أن نتبعه ونأمل بما جاء به وأن ننصره ونذب عنه قال الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم عسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أيها المسلمون عباد الله اعلموا أن الصب والاستهزاء بأخرم الخلق وسيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام منكر وزور وجريمة شنيعة بكل المقاييس والاعتبارات ديانة وخلقا وقانونا وذلكم أن الرسالات السماوية إن الرسالات السماوية جميعها لا تفرق بين رسول ورسول في التقدير والتوقير إذ كلهم رسل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ثم كيف لآقل بل لمن كان فيه شيء من الخير والخلق أن يحزأ بسيد البشرية الذي جعله الله تعالى خير سبب لرحمة الناس وهدايتهم وإخراجهم من ظلمات الجور والجهل والطغيان إلى نور العدل والعلم والإيمان لم يكن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يرضى بقتل النساء والصبيان وينهى ونهى من الكفار وكان يشدد في قتل المؤاهدين الآمنين ونحوهم من الكفار وكان يشدد في قتل المؤاهدين الآمنين وكان يأتمر بأمر الله عز وجل في عدم الاعتداء في القتال وفي إدعام المسكين واليتيم والأسير ولو من الكفار ولقد استهزأ قوم من المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في غزوة تبوك فأنزل الله تعالى في شأنهم قوله سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين عباد الله يقول الله عز وجل مبينا فضل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم علينا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فحقه علينا عظيم وواجبه نحوه جسيم وواجبنا نحوه جسيم وهو أن نقوم بنصرته وتعييده والذب والدفاع عنه والغيرة عليه وعلى شريعته الأمر الذي يستلزم من علماء الأمة ودعاتها وولاة أمرها وحكوماتها اتخاذ كافة الوسائل التي تحفظ للمسلمين هيبتهم وكرامتهم وأن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق به بالكلمة الطيبة الصادقة قالها سعد بن ثابت رضي الله عنه وهو يرد على من حجى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء أمن يهجو رسول الله منكم ويمدهه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء لساني سارم لا عيب فيه وبحري لا يكدره الدلاء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji subhanahu ta'ala wanda ya karfafa musulunci da aiko shugaban talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya daga sha'anin musulmi ya yi musu kambi da wato kambi na nasara da cin nasara da kuma girmamawa ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wanda ya taimaki annabinsa ya karfafa shi da runduna waɗanda wato mutane ba su gani ba su ne rundunan mala'iku a lokacin da ya aiko su domin karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar da yakin wato huneni, da kuma yakin Ahzab Manzon ubangiji ta'ala ya sanya kalman waɗanda suka kafurta ita ce kalma makaskanciya kalmar Allah kuma ita ce maɗaukakiya. Allah mabuwayi ne ba abun da ke gagaransa sannan kuma mai hikima ne a cikin dukkan al'amuransa da hukunce-hukuncensa ina shaidawa babu ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzonsa ne ya isar da dukkanin aike ya ba da amana ya sauke amanan da Allah ta'ala ya ɗora masa ya yi wa al'umma nasiha ya yi jihadi saboda Allah haƙiƙanin jihadi har yaƙini ya zo masa ita ce mutuwa tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya da dukkan wayanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayin Allah ina muku wasiti da kaina ku ji tsoron Allah kuma ku yi masa da'a ubangiji ta'ala yana cewa ya kodan da kuka yi imani ku ji tsoron Allah ne jin tsoronsa kada ku kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi ya ku musulmi da yawa muke bege zuwa ga ganin fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda take mai haske kuma da yawa muke bege zuwa ga jin sautinsa mai dadi, mai albarka da yawa muke tamanin muke kaunan mu ga mun wato mun taba hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafin hannunsa wato matsarkaki da yawa muke bege zuwa ga wato ɗanɗanon ko kuma shaƙan ƙanshin manzon Allah sassama wanda ya fi almiski mai tashin ƙanshi wato ainihin ƙanshi ma'ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa mu yi burin ina ma za mu gan shi ina ma za mu yi hannu da shi ina ma za mu ji wato ainihin sautinsa hakika manzon Allah sassama ya yi gaskiya yana cewa lallai wani zamani zai zo mutum ya ganni ya fi masa iyalansa da ‘ya'yansa da dukiyansa gaba ɗaya imam bukhari da Musulun suka ruwato hadisin daga hadisin abu huraira hassan bin sabi yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam an halicce ka ba tare da kowane irin aibi ba kuma kamar an halicce ka yadda kake son a halicce ka ne kuma hakika ban taɓa ganin mutum kyakkyawa irinka ba kuma mata ba su taba haifan mace wato mutum mai kyau irinka ba da haka kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce misali babu irinsa da haka babu wani aibi a cikin halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ishe shi wato ainihin wato ɗaukaka Anas bin Malik ce in kai ta in kai hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yi hannu da alhariri ne Ya ce bai taba wani alhariri mai laushi da ya kai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma sahabbai suka ce idan kai hannu da manzo Allah sanama to hannunka zai dinga kanshin turare na almiski kamar kai hannu da mai sai da turare manzo Allah sanama falalansa mai girma ne kuma dukkanin halittun duniya sun yi shaida da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma abokanin gabansa kafurai lalle ya isa daraja a ce abokanin gaban kama sun yadda cewa kai mai daraja ne hakika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam izuwa ga halittansa gaba daya kuma shi ne, wato Badaɗin ubangijin talikai shi ne shugaban annabawa da manzonni matsayinsa ya kai gizagizan sama kuma hakika ubangiji ta'ala ya saukar da ayoyi domin yabonsa da yaba masa da wa halayensa har ubangiji ta'ala ya ce hakika Allah ta'ala da mala'iku suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wato suna ɗaukaka Allah ta'ala yana ɗaukaka darajansa mala'iku suna addu'a Allah ya ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja sai Allah ta'ala ya ce kuma ku yi masa salati ku yi masa taslimi wato ku roƙi Allah ta'ala ya ƙara daga darajansa kuma ya kubutar da shi daga dukkan wani aibi sannan wata suran ubangiji ta'ala ya ce haƙiƙa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana da kana kan ɗabi'u waɗanda suke masu girma aka tambayi Aisha radiyallahu anha menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace kana khuluquhul qur'an ɗabi'unsa sune wato alqur'ani duk abinda Allah ta'ala ya ce yayi yana yi abinda Allah ya ce bari yana bari duk siffofi masu kyau manza sama ya siffantu da su kuma ya nisanci ya nisanci da siffofi hakika albishir ya zo da albishirin manzo Allah sama ya zo a cikin littattafai wanda suke na sammai waɗanda suka gabata kamar at-taura da injila da sauransu ubangiji ta'ala ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi bayaninsa a cikin Ataura da injila kuma ubangiji ta'ala ya bayyanar da annabi Isa ya gaya wa mutanensa cewa manzala sa mai albishir ne Allah ta yana musu albishir da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda zai zo bayansa sunansa Ahmadu kuma yana daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa Ahmad yace yayin da manzala sama ya zo musu kuma sai suka ce wannan sihiri ne suka ki imani saboda kan garewa ba wai don ba su san shi ba domin sun san shi fiye da yadda suka san ƴaƴansu da iyayensu Imam Bukhari ya ruwaito hadisi daga Adawu bin Yasar yace na hadu da Abdullahi bin Amr bin As radiyallahu anhuma sai nace ka bani labarin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin at sai ce na'am lalle an siffanta manzon sama a Taura da irin wasu siffofi da aka siffanta shi da su a cikin al'kur'ani qurani ubangiji ta'ala yace ya abin a cikin at an ce ya kai annabi ka sani mun aiko ka kai mai shaida ne mai albishir ne kuma mai gargadi sannan manzon sama ke wato tsari ne daga ainihin ummiyun wato su ne larabawa waɗanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba manzan sun garkuwa ne a gare su ba don haka ba da an halakar da su kuma Allah ta'ala a cikin attauran ya ce lalle kai bawa na ne manzo na ne na ambace ka almutawakkil mai dogaro ga Allah ko manzan sama bai kasance mai fushi ba bai kasance mai kaushin magana ba bai kasance mai hayaniya a cikin kasuwanni ba domin dukkanin wannan dabi'u ne wanda ba su da kyau manzan sama baya sakanya mummuna da mummuna an masa sai dai yana yin afuwa ne wato ainihin ya yafe saboda haka idan ka yi masa abu to zai yafe maka ne maka afuwa kuma ba zai wato ainihin ubangiji subhanahu wataala ba zai ka Allah ta'ala ba zai bai karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da daidaita addini wanda yake karkatacce da shi wato aka dawo da mutane akan tauhidi suna faɗan la ilaha illallah ubangiji ta'ala ya bude idanu wanda suke rufaffu da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba su da wayewa ya buɗe kunnuwa wanda suke kurame wanda ba sa iya jin gaskiya sun kasance suna sauraron gaskiya da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya buɗe zukata wanda suke kullallu wanda alkhairi baya shiga alkhairi ya zo yana shiga wato ainihin cikin su ubangiji subhanahu wataala ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran halittansa gaba daya kamar yadda yake fada a kansa yana cewa ni ne shugaban yan adam ranar alkiyama kuma ba alfahari nake ba haka abin yake ni ne farkon wanda wato kabari zai tsage na fito ni ne farkon mai ceto ni ne farkon wanda za a ba wa ceto imam muslim ya rawaito hadisin daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah da shi ya ku bayin Allah hakika biyun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun mamaki ne ya abdabi'unsa suna kama hankali suna kama zukata abdullahi bin ari bin as abdullahi bin ari bin as yace manzon Allah sallallahu bai kasance mai alfasha ba kuma bai kasance wanda yake kallafa kansa kai alfasha ba ya kasance yana cewa wanda ya fi ku alkhairi shine wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u bukhari da muslim suka ruwaito hadisin manzo aisha radiyallahu anha tace manzo sama ba a taba masa abu ya rama don kansa ba sai dai idan an keta alfurman Allah subhanahu wataala to wannan kan yakan tashi yayi ba saboda Allah saboda haka manzo sama bai taba dukan bawarsa ko matansa ba sai dai in kaga ya bugi mutum to a wajen wato ainihin jihadi ne saboda haƙurinsa mun sani ana dawa yakin tabuka manzo Allah ta suna ana kwanci akan ƙarin wata bishiya sabbansa suna gefe ne zai zare takobinsa ya nuna masa sai manzo sun ya tashi yace to wa zai hana in kashe ka manzo sun ya ce Allah shi zai hana ka kashe ni shikenan sai hannun sai kama rawa takobin ya fadi manzo sun ya rike takobin yace to kai kuma wa zai hana in kashe ka sai kama rarrashin manzon sama yana cewa yayi hakuri ya kasance fiyayyen mai riko manzon sama ya ce je kana ya maka wannan dabi'u ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Anas bin lura da wato dabi'a madaukakiya wanda Anas bin Malik me yau manzon sama hidima yake hakaito mana yana cewa yayi manzon sama hidima shekara goma kuma manzon sama bai taɓa ce masa uffin ba bai taɓa ce kai tonka ba bai taɓa gaya masa wata kalma mai zafi ba kuma bai taba ce masa ga wani abu wanda bai yi ba ya ce masa me yasa da ya ce me yasa kai ko wanda bai bai ce don me yasa ba kai ba bukhari da muslim suka rawaito hadisi hakika manzo sama ya kasance matika a wajen tawadu wajen kankan da kai Anas bin mali radiyallahu anhu yace wata mata tsohuwa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cewa tana da wani bayani tana son ta masa wani bayani sai manzo sama ya ce to ki duba a ina kike son mu zauna sai ta zabi wani hanya ta ce mu zo mu zauna a wurin maza sun ya ya zauna ya saurare ta kuma har ya warware mata dukkan matsalolinta abu dawa da ya ruwaito wannan hadisin manzo sun ya kasance yana hawan jaki kuma yana goyon wani ma akan jaki tare da cewa shine shugaban halitta amma ya hau jaki har ya goya wani a bayansa kamar yadda ya tabbata hadisin muhazu bin jabal yace manzo sun ya goye shi a bayan a bayan jaki kuma ya bashi hadisi manzo sun yana tande yan yatsunsa idan yace abinci yana tande yatsunsa sannan yana cin abinci a ƙasa ya zauna a ƙasa ya ci abinci yana bacci kuma a ƙasa yana bacci akan gayan taburma ba tare da shimfiɗa ba har wata ran sai na umar radiyallahu anhu ya zo ya samu zan yana kwanci akan gayan ƙasa Yaga duk ta yi masa shati shati a jikinsa sai kama kuka manzon kuma ya ce masa me yasa ka kuka ya umar ya ce wallahi na tina da sarkin farisa da rum kisra da kaisar suna nan yanzu suna kwanci akan alhariri amma kai kuma kana kwanci akan gayan ƙasa sai manzo sama ya ce masa ya Umar ala tarda an takuna lakum lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah Umar menene duniyan ba za ka yadda su a ba su duniyan mu kuma a ba mu lahira ba wannan tawazu'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi inda ya ga dama zai sa aka masa tufafin alhariri ya shimfida kuma ya kwanta hakika manzo sama ya kasance annabi rahama ne annabi ne mai tausayin al'umma kamar yadda ubangiji ta'ala ya siffanta shi yace ban aiko ka ba face ka zama rahama ga talikai gaba daya ko manzo sun yana cewa masu rahama masu tausayi su ne wanda mai tausayi zai ji tausayin su shine ubangiji ta'ala yace ku tausaya wanda suke bayan kasa wanda yake sama sai ya ji tausayin ku abu da ya rawaito hadisin da Tirmidhi imam muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ta'ala ya dada shi yace ya rasulullah kai addu'a wa kai wa mushrikai mummunan addu'a Allah ya halaka su manzo sun aite ba aiko ni don in kasance mai tsini wa mutane ba in ni dai an aiko ni don na zama wato rahama ga al'umma so da haka manzo Allah ta sama mai rahama ne ko da ma an yi masa abu to shi addu'a mai kyau yake yi kamar yadda da yaje da'i suka kama jifansa suna wurginsa suka ki su amsa da awarsa mala'ika na dutse yazo ya same shi yace gani nan ka umarce ni na ɗauko manya-manyan duwatsun makan nan in rikito su akan mutanen da'i su halaka manzo Allah sama yace kada kai haka ina roƙon ubangiji ta'ala ya shiryar da su yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na jahilai ne ka shiryar da su wannan irin hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tausayawansa kenan ya ku musulmai abin da ya zama wajibi a gare mu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa na farko shine mu yi imani da shi ko mu gaskanta shi a cikin dukkan abin da ya faɗa kuma mu yi imani manzala su sa ne cikamakin annabawa da manzonni babu wani manzo sai shi har duniya ta tashi duk sauran annabawa an riga an yi su ko mu yi imani cewa shari'arsa ta shafi dukkan shari'o'in da suka zo kafin sa saboda haka musulunci ya shafi dukkan wani addini gaba daya kuma littafinsa shine alqur'ani mai girma mai shaida ne akan sauran dukkan littattafan gaba daya kuma shi yake musu hukunci duk abin da ya karo da alqur'ani to na qur'ani za a dauka kamar yadda ubangiji ta ce mun aiko maka mun saukar maka da alqur'ani da gaskiya kana mai yana mai gaskanta abin da yake gabansa na littattafai kuma yana mai hukunci akan wa'annan littattafan na uku da na hudu dole mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mu girmama shi mu dinga jin nauyinsa wannan ko yana hukunta mu bi sunnarsa mu yi aiki da dukkan abin da ya zo da shi wato son manzala sama da girmama shi shine ka bi sunnansa sannan ka yi aiki da dukkan abin da ya zo da shi na shari'a ba ka kirkiro wasu bidiyoyi ba sannan kuma ka taimake shi sannan ka kare shi daga dukkan batanci da wasu za su yi masa ubangiji subhanahu wataala ya ce hakika mun aiko ka ya rasulullah kana mai shaida kana mai albishir ga aljanna ga wanda ya bi ka mai gargadi da wutan jahannama ga wanda ya saba maka Allah ta'ala ya ce mun aiko shi da irin wayannan siffofin domin ku yi imani da Allah ku yi imani da manzala sa sama sannan ku ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karfafe shi a da'awarsa da isar da addininsa sannan kuma ku girmama shi ku ji nauyinsa ubangiji ta'ala ya ce ya karbi wato ainihin alkawari daga annabawa yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo muku da littafi da sunnarsa ku yi imani da shi suka ce sun yadda za su yi imani da shi Allah ta'ala ya ce ku yi imani da shi ku taimake shi kun yadda da wannan suka ce sun yadda kuma sun ɗauki alkawari za su yi wa Allah wannan saboda haka dukkan annabawa gaba ɗayansu sun dau alkawari in dai manzo Allah kuma ya bayyana a zamanin su to lalle za su yi imani da shi kuma za su taimake shi ubangiji subhanahu wataala ya musu wannan tambayan suka ce lalle sun tabbatar da haka Allah ta'ala ya ce to ku shaida ni ma dan zo mai shaida tare da ku kuma ubangiji ta'ala ya faɗa wata ayin yace idai har kuna da'awan kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin manzala ta sallallahu shine alaman son sa idan kun yi haka sai Allah ta'ala ya so ku ya gafarta muku zunubanku Allah mai gafara ne bai jin kai domin dukkan wanda soyayyansa na gaskiya ne to ba zai dinga sabawa wanda yake so ba idan kana son Allah ba za ka sabawa Allah ba idan kana son manzon Allah sama ba za ka sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya ku musulmi ya ku bayin Allah ku sani cewa zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yi masa izgilanti da yi masa izgilanti wanda shine shugaban halittu shine annabin mu masoyin mu sallallahu alaihi wa sallam wannan mummunan abu ne kuma kirkiren ƙarya ne saboda babu wata siffa mummuna wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffantu da ita saboda haka duk wanda zai kushe shi to tabbas ƙarya yake yi kuma yana aikata wani babban laifi mai muni bayi da wata madogara akan abin da yake faɗa a addinance ba daidai yake yi ba a dabi'ance ba daidai yake ba kuma ya saba wa doka hakika dukkanin wato aike da ubangiji ta'ala yayi na sammai dukkan littattafan da suka sauko da annabawan da Allah ta'ala ya aiko ba a bambanta wani annabi da annabi wajen girmamawa dukkan annabawa gaba ɗayansu masu daraja ne kuma ainihin ubangiji ta'ala yana daraja su wa banna ya yi umarni a daraja su masu kima ne saboda haka shi yasa Allah ta'ala yake cewa manzon sa yayi imani da dukkan abin da aka saukar masa da littattafai da mala'iku kuma yayi imani da dukkan manzonni ba a ba ma rarrabe kowane irin abu kowane irin manzo da manzo dukkanin manzoni musulmi sun yi imani da su kuma suna ainihin girmama su to ta za a yi mutum mai hankali a ce ya zo yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai idan bai da hankali ko babu alkhairi kwata-kwata a tare da shi ta ya zai zo yana izgilanci wa manzon Allah sa sama wanda shine shugaban halittu shine sababin dukkan wata rahama da shirya da ake samu a bayan kasa sai dai idan mutumin babu alkhairi a tare da shi maza sawa shine ya fidda mu daga cikin duhu na zalunci da jahilci da girman kai zuwa ga hasken adalci da ilimi da imani ko manzala ta sama ai bai yadda a kashe mata da yara daga cikin kafurai ba ma ballantana kuma wato a ce za a kashe musulmi so da annabi ne mai tausayi manzala sama ya kasance yana tsanantawa wajen ka kashe kafurin amana har ma ya ce duk wanda ya kashe kafurin amana ba zai shiga aljanna ba manzo sun yana bin umarnin ubangiji ta'ala wajen rashin yin wajen wato rashin ketare iyaka a wajen yaki bai yadda da ketare iyaka a wajen yaki ba kuma yana ciyar da miskinai yana ciyar da maraya yana saki ainihin bawa da aka kamo daga cikin kafurai saboda tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika wasu mutane munafukai sun yi wa manzalarsa sassama izgilanci a yakin tabuka Allah ta'ala ya saukar da aya yace yanzu za ku dinga wato izgilanci wa Allah da ayoyin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ku kawo wani uzuri ma kun kafurta gaba ɗayan ku so da haka koda da wasa ne ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kafurta haka ne in ka zagi Allah ko kai wa addinin musulunci izgilanci ya ku bayin Allah ubangiji subhanahu wataala yana faɗa yana mai bayyana falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzo ya zo muku daga kawunan su daga kawunan ku wato mutum irin ku kuma balarabe wanda dukkan abin da zai wahalar da ku manzala ta sama baya son sa kuma yana mai kwadai mai kwadayin shiriyan ku da alkhairi kuma shi mai tausayawa mu'mine ne kuma mai jin kansu ne hakika haƙƙin manzala ta sama akan mu mai girma ne kuma dole ne mu tsaya akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi haƙƙin sa mu taimake shi mu karfafa shi mu kare shi daga dukkan wani aibi da za a danganta masa kuma mu yi kishi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu kuma yi kishin shari'arsa mu tsaya tsayin daka mu ga ba a taba manzon Allah sallallahu alaihi wa ba mun daga darajarsa mun ƙara sonsa da ɗaukaka darajansa da kuma bin shari'ansa wanda wannan ko yana hukunta dole ne malamai da masu da'awa da shugabanni su tashi tsaye a bisa kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mero musulmi wato darajansu da kuma wato kwarjininsu kuma wajibi ne mu tashi da umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka ga dukkan abin da ya rataye da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kalma wanda take wato ainihin mai daɗi ibadallah inna Allah amarakum bis salati was salami ala khairil bariya wa qala azza min qa'il inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم